هي وصية الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها, أيها, أيها الإخوة الأفاضل نحن في شهر نحن في شهر أبواب الجنة فيه مفتحة وأبواب النار فيه مغلقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخرجه البخاري ومسلم إنها أيام أيها الإخوة إنها أيام معدودان تضاعف فيها الحسنات ويزداد العبد قربا من رب الأرض والسماوات بمقدار ما يتقرب به من الطعام وترك المخالفات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حين يذكرني حين يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب إلي وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باء وإن أتاني يمشي أتيته حرولا أخرجه البخاري هذا أيها الإخوة يكون جزاء بقدر تقرب العبد من ربه بفعل الطاعات يضاعف له الجزاء ويزداد تقربا من رب العالمين أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أن مما ينبغي في هذه الأيام والليالي المباركات التزود من الصالحات بكل أنواع العبادات وفي مقدمتها الفرائض والواجبات مع الإكثار من النوافل وسائر الحسنات والقربات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال وما يتم تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الفرائض أيها الإخوة والواجبات أولى بالاهتمام وعدم التفريط أولى باهتمام وعدم التفريط فيها وفي مقدمتها وفي مقدمتها وفي مقدمتها الصلوات الخمس وغيرها مما فرض الله تعالى ثم يليها أيها الإخوة النوافل وأنواع القربات من السنن الراتبة والتراويح وقيام الليل والصدقات والذكر وتلاوة القرآن والإنسان إلى الناس وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سعلني لأوطينه ولئن استعاذني إذنه أيها الإخوة الأفاضل اعلموا اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد يقول في حق عباده الذين يطيئونه ويستقيمون على طريقته يقول تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على تتنزل, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 da wasiya gare ni da kuma ku baki daya cewa mu ji tsoron Allah wannan cewa mu ji tsoron Allah da shine Allah madaukin sarki shine wasiyar da Allah ya mutanen farko kuma shine wasiyar da Allah ya mutanen ƙarshe domin an samu jin tsoron Allah komai zai tafi daidai yadda ya kamata shi sa Allah ce walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum wallahi hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku kuma kuma mun yi wannan wasiyar wata irin wasiya ce ita ce an ittaqullah ku ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala me yasa saboda jin tsoron Allah ki zai gyara komai tsoron Allah ke gyara shugabanci tsoron Allah ke gyara gida tsoron Allah ke gyara al'umma tsoron Allah ke jawo walwala da falala a cikin al'umma shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun da a ce mutanen alkarya mutanen gari za su imani cikakke sannan su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da mun buɗe musu albarkatun sama da kuma albarkatun ƙasa sai dai mutane sun ƙaryata shi sa muke damƙar su da abin da suka kasance suna tsururuta suna aikatawa yayan uwa ko bala'i ka shiga ko musiba ka shiga abin da zai fitar da kai shine jin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligu amrihi kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara ya yan uwa in kana cikin tsanani kana cikin damuwa abinda zai fitar da kai daga ciki shine tsoron Allah wa man yattaqi wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra kai hatta shiriya da bin hanyar daidai da gane daidai da ba daidai ba abinda ke sa dan adam ya samu wannan shine tsoron Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlin azim ya yan uwa wannan dalilai yasa ya zanto cewa Allah ya mana wasiya wa waɗanda suka zo kafin mu wasiya dan rayuwar mu ta tafi daidai a duniya ta kuma ta tafi daidai a ranar lahira ya uwa lalle mu sani cewa muna cikin wani wata wata mai albarka watan da Allah yake bude kofofin aljanna a cikinsa, watan da Allah yake rufe ƙofofin wuta a cikin domin hadisi cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Ramadan ya zo ana buɗe dukkan ƙofar aljanna idan ramadan ya zo ana rufe dukkan ƙofar wuta sannan kuma ana wasa wato wato shedan sarka a ɗaure shi don kai samu damar fitar da mutane shi sa malamai suke cewa in ka ga mutum ramadan ya zo kuma ya ci gaba da sako babu dare ba rana to shi ma wannan shedani ne dama domin akwai shaidanu a cikin mutane shi ma wannan shedani ne ba dan shedani bane to da ya nutsu ya zama mutumin kirke na yin abin da ya kamata domin ramadan na zuwa za a ce ya bagi alkhairi akbil wa ya bagi sharri akbil ya kai mai neman alkhairi ka taho ka taho ga watan da ake samun alkhairi a cikinsa ya kai mai kokarin yin sharri to ka rike hannunka ka wato ka takaita dan ya zanke cewa wannan wata ne da ka samu lada a cikinsa ya uwa waɗannan kwanaki na ramadan kwanaki ne ƴan kankani domin Allah tabaraka wa ta'ala da yake ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سيتي أيام معدودات الله يقول أن دوك imani. من وجبتا مكو azumi. kamar yadda muka wajabtawa wanda suka zo kafin ku azumi dan me dan ku samu waccan takawa da Allah ya mana wasiya la'allakum tattaqun sai Allah ya ce ayyaman ma'dudat malamai suka ce ana kaddara wani fi'ili tasumuna ayyaman ma'dudat za ku yi azumi na waɗansu kwanaki ‘yan ƙididdigaggu kwanakin da ba su da yawa a cikin shekara. Amma duk da ƙanantar kwanakin nan, a daidai wannan lokacin ne ake ninninka wa bawa aikinsa. A dai wannan kwanaki, bawa mai hankali da tunani yake dagewa da kusanci ga Allah Ta baraka wa ta'ala domin gwargwadon ɗa'arka ga Allah da gwargwadon nisanta saba ma Allah gwargwadon matsayin da zaka samu a cikin wannan wata. Ya ‘yan uwa, in mun kalla hadisin Bukhari da Muslim shi ma hadisin Abu Huraira Allah ta baraka wa ala yake faɗa hadisi ne kudusi yace ana inda wannan abdibi ni ina nan inda bawa na ya zace ni duk inda ke zaton Allah shi sa ba a so ka ringa kullun kana ganin kai dan wuta ne a'a kullun ringa ganin kai dan aljanna ne kuma kana yin aikin alkhairi ka ringa kyautata wa Allah zaton cewa aljanna zai saka ba a wuta ba domin duk inda kake zaton ubangiji to yana gurin kar ka ringa tunanin cewa kai baka da rabo ba za ka samu jin daɗi ba ba za ka samu arziki ba in kai wata sai ka dawama haka amma in kullum kana da hope kana tunanin cewa Allah ne mai azurtawa kuma zai baka kana zuwa ka nema kana taki cikin dare karfe uku karfe hudu kana sa goshinka ƙasa kana roƙon Allah arziki to wata rana sai dai ka zama zaka ka zama wato cikin arziki kace kace domin inda ka zaci ubangiji yana na sai ce Allah ya ce ina tare da shi idan ya ambace ni idan bawa na ya ambace ni a cikin ransa ni ma zan ambace shi a cikin raina dan Allah waye fure ba kai a ranka ne ka ambaci Allah amma shi Allah a ransa ya ambace ka kaga kai ne ka samu riba kuma Allah bai da bukata in baka ambace shi ba ba wai bukatu yake dole sai ka ambace shi ba in ma kake tsarkake Allah ka kake ambatar Allah komai da ka sani yana ambatan Allah har masallacin nan har abin rikodin din nan har jakunkunan nan har kalandan nan har mumbarin nan kowanne yana ambatan Allah har su nan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu ne wa Allah tasbihi ku ne dai ba ku fahimta irin tasbihin da suke yi sannan yace wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni a cikin wata jama'a zakartuhu fi mala'in hum khairun minhum ni kuma zan ambace shi a cikin wata jama'a ta mala'iku wacce ta fi wannan alkhairi dan shi jama'ar da ya ambace ni a cikin suna saba ma Allah ni kuma wanda zan ambace su a cikin kwatkwata ba sa sabo akan ka'idar la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya yan uwa Allah ya ce in takarraba minni shibran in bawa ya kusance ni da da'a gurgudan kamu daya sai ce ni kuma zan ambace shi gurgudan zira'i ɗaya shine nan sannan idan bawa ya kusance ni zira'i daya ni kuma zan kusance shi gaba guda sannan in bawa ya taho guri na, yana tafiya ni kuma zan taho in kare shi ina gaggawa ya uwa wannan sakamakon zai samu ne idan ya zanto cewa kai mutum ne mai da'a ga Allah lalle mu sani cewa yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a cikin wannan kwanaki shine biyayya ga Allah da da'a ga Allah da ibada amma ibadar mu gane sai mun fara kulawa da farilla domin farilla ita ce farkon responsibility da Allah zai tume ka a ranar alkiyama a kula da farilla sallar farilla naukan nauyin iyali kulawa da iyaye kulawa da makota duk wani abu da ka na farilla ne to shi ne abin da za ka fara tabbatarwa kafin ka tafi zuwa ga nafilar sannan mu kula da wajibai mu dage da yawaita filoli a cikin wannan wata da sauran kyawawan ayyuka da kuma ayyukan da za su kusanta mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ma takarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi bawa na ba zai ba zai guje ba zai wato bawa na ba zai kusance ni da wani abu da na fi so ba wani abu na fi so sama da abin da na farlanta masa shi sa wani sahabi ya zo ya tambaya annabi cewa sallah nawa ka rubuta masa yake biyar sai dai sai dai tazawuri ya tambaye shi zakka ya tambaye shi ibadu ba wannan da ya tashi yace shi daga wannan farillan ba zai kara ba manzala sai salama sai ce har rajul in sadaka wannan bawan ya rabauta inda ya yi gaskiya inda ya kula da farillan gaba daya to wannan lalle wannan bawan Allah ya rabo ta ya zama dan aljanna inda gaskiya ya faɗa shi sa ga nafil kar ka ga dan kana yin wata nafila wani baya yi ka dauka kafin shi imani a'a wato nafil filo hatta a cikin sabbai za ga akwai wanda Allah ya hore mai ibada kaza wani kuma bai da kwari wajen ibada kaza misali wani azumin sai shi wani sai shi kare na yi azumin nafila na litinin da alamin amma ba zai iya taki cikin dare karfe uku ya ta sallah yana karatun qur'ani ba asuba ba wani kuma za a ya mai da wannan ruwan dare wani kuma da Allah ya haɗa wa alkhairai da yawa yayi wancin kuma yayi wannan wani za a gaishe ba shi da yawan azumi bai da yawan nafin filoli amma duk abin da ya samu yana taimakawa miskinai kai kuma da za a baka miliyan ɗari ba ka iya ɗaukan miliyan ashirin ka ce bari ka raba miskinai ba shi kuma anan Allah ya hore masa shi sa wata rana Abdullahi dan Amr dan Ad yana majalisin manzala sai salama sai manzala ya ce yanzu dan aljanna zai shigo sai wani mutum ya shigo hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad wani lokaci manzo Allah yake yanzu dan aljanna zai shigo sallallahu alaihi wasallam wannan dai sai mutum wannan mutumin na wancan rana sai gashi ya ƙara shigowa aka haka har sau uku Abdullahi dan amdan aka yace wannan bawan sai na bi shi na ga me yake aikatawa dan ni ma zan aikata in samu aljanna yace malam ina dan son dan zauna a gidanka dan ina da wani problem a gida yace ba damuwa ya zo gidan ta zauna kwana ɗaya kwana biyu ya ga mutumin nan yana dawo daga sallar asuba in ya fara bacci ba zai tashi ba sai dai raka atal fajiri je masallaci ya sallar asuba yace da shi bawan Allah ni fa ban da wani problem a gida ga abin da ya faru so uku kana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai dan aljanna ne sai na biyo ka danna ga me kake yi dan ya zanto cewa ni ma nayi na samu wannan aljannar sai ce wallahi kamar ra'ayi yadda ka gannin nan haka nake in na dawo daga sallar asuba in je in tabbaci na an daga sallar isha in tabbaci na sai asuba ta yi in je in yi rakatul fajr in je masallaci ai sallah in dawo har abdullahi dan amriya dan afiya juya zai tafi sai ce zo sai dai ni ina da wani hali shi kuma abin da Allah ya hore mai kenan ya yakan tsaya ya yi tunani waye ya cutar da shi in ya gano akwai wani wanda ya cutar da shi to baya kwana da kowa sai ya yafe wannan mutum ne Abdullahi dan abu dan Aje ce wannan shi ne abin da ka iya ko kuma wannan shi ne abin da muka kasa ma'ana shi ya samu aljanna ne saboda afwa da rashin rukun mutane da ya siya saboda in dai zaka yi mu'amala da mutane za su cutar da kai kai ma kuma zaka cutar da wani to abin da ya kamata shi ne, kai afwa kai rangwame Malam Mahmud Gumi lokacin da ya rubuta littafin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an ana ba da labari wani sai ya je gurin wani mai kuɗi ya ce ana so a buga littafin nan don ya shiga hannun al'umma gumi ya mutu yau shekara wajen talatin da biyar janna jin 91 ya rasu 92 ya rasu shekara talatin da hudu shekara talatin da hudu ya rasu katina dubu ɗari biyar tun shekara talatin da hudu wannan mutumin shi ya karɓa ya je sai gidan zama ya sai mota ta hawa ya kafa jari sai wannan labarin ya bayyana Ka san labari na bayyana akwai wanda za zo su kawo karaka ya zo ya sami Sheikh Mahmud Gumi ya ce masa na fa daga ya canja yayi gida yayi mota yanzu yayi jari yana yana walwala kudin Rajul Azhan ya je ya karba cewa za a buga shi kuma ya rike Gumi ya ce ba dan adam bane ya ce dan adam ne aka ce dan adam ne zai iya yin komai ya ce kuma daga iya nan zamu gano cewa Rajul Azhan yi albarka domin gashi har Rajul Azhan ta hanyar sauni ya fita daga talauci bai ta da rigima ba bai komai ba sai ya afuwa to wa ya kamata mu zama ka ɗau kowa akwai abin da Allah ya hore mai amma Allah ya haɗa ma duka to lallai ka gode ma Allah ya 'yan uwa lallai mu sani cewa muna cikin wata na kyauta muna cikin watan kyauta kai ka zama roji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan Ramadan ya zo yana yin kyauta kamar iskar guguwa da aka aiko ma'ana ko ina bayarwa yake to lalle wannan mutane na kyauta kar ka zama mai rowa kuma kar ka manta da hadisul qudsi hadisul qudsi da Allah tabaraka wa ta'ala yake yabna adam anfik unfik alayhi ya kai dan adam ciyar da dukiyarka ni kuma sai in ciyar da kai kuma ka sani shi fa Allah in ya ta ciyar da kai in ka ciyar da naira daya ya ma karamin canji shine baka ita so goma in ya so zai baka ita har zuwa ninki 700 kai daga nan ma zai iya karawa dan ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yake kya guda ɗaya zan ninka mai gida goma wani gurin yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a tanadila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim Allah ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu kamar misalin mutum ne ya haƙa ƙasa ya sa ƙwaya ɗaya ka ƙwaya ɗaya ƙasa. da ya tashi ce ta kama zangarniya guda bakwai wannan zangarniya guda bakwai kowace ce ta baka ɗari ɗari kaga ɗari bakwai Allah yana ninka zuwa ɗari bakwai a gaba sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman sha. Allah yana ninninkawa sama da haka ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim lalle mu ciyar da dukiyoyinmu ga bayi wani yakan rasa abin wani yakan rasa abin da zai bude baki kai wani ma yakan rasa abin da zai yi sahur duk yadda kake ganin kana da yalwa to abin da kake tunanin kana ci ɗaya bisa goma sa wani bai da shi wani bai da shi lalle wata ne na kyauta wata ne na rahama kuma in kai kyauta Allah zai ma hal jazaul ihsan illa al ihsan shi sa sahabban annabi sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace man asbaha minkum al-yawma sa'ima waye yawa yi gari yau yana azumi sai na abubakar yace ana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace fa man tabi'a minkum al-janaza waye a cikin ku janaza ya bugawa abubakar yace ni yace man at'ama minkum al-yawma miskina waye yau ya ciyar da wanda ba shi da shi sai na abubakar yace ni ne ya ma'aikin Allah sannan sai yace fa man aada minkum al-yawma maridan waye kuma ya kai wa mara lafiya ziyara ya je duba shi sai na abubakar ya ce ni ne sai manzo Allah ce majtama'ana fi fi mri'in illa dakhala aljanna majtama'ana fi mri'in illa dakhala aljanna ba yadda za a yi mutum wannan ayyukan a rana daya ba sai ya shiga aljanna ba sai ya shiga aljanna me wannan yake nuna mana shine duk wani aikin alkhairi a cikin wannan watan ka zama kana na kana cikin masu share masallaci kana cikin masu hidima in za a yi tahajjuri kana cikin masu ciyarwa a masallaci da yin hidima kana cikin masu taimakawa gajiyayyu da marayu to wannan ba abin da zai kai kace zuwa ga aljanna ya yan uwa wata ramadan wata rana manzon Allah sai salama kamar yadda yake cikin al'adabul mufrad manzon Allah sai salama ya zo kan matattakalar minbari yana hawa ta daya sai aka ji ya ce amin yana hawa ta biyu aka ji an ya ce amin yana hawa ta uku ya ce amin annan da ƙarshe ce sabai ka tambaye shi mun ji kana amin amin amin yace mala'ika jibril ne ya zo mun da zai ce ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce man adraka ramadan falam yughfar la fa afadahu allah qultu amin yace duk wanda ya riski wajen ramadana amma bai yi ibadar da za a mai afuwa a sashi aljanna ba to wannan mutumin Allah ya nesa da shi daga rahamar Allah manzo Allah ya ce amin mutum na biyu shine mutumin da ya rici iyayensa suna raye guda biyu ko guda ɗaya amma bai kyautata musu kyautatawar da za ta sa ya shiga aljanna ba to idan wannan mutum manzala sai salama ya je aiki ya mutu mu'amala da zai shiga wuta manzala Allah ya ce to Allah ya ta shi daga rahama ya tabbatar da shi a wutar malaka ah, sai ya ce amin malaka jibril na fara manzala Allah yana cewa amin mutum na uku shi ne wanda za a ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma bai salati a gare shi ba Ya ce shi ma wannan Allah ne shi da shi daga rahama manzan Allah ya ce amin to ga Ramadan ya zo karka yadda Ramadan ya zo ya tafi baka cikin bayan da aka yi wa rahama kuma shi wanda Allah zai wa rahama ba zaɓe ne irin na siyasa balle ka ce wannan shine ɗan jam'iyya ta shi kaɗai nake so a'a ba wannan ba ne. shi Allah ba shi da nasa sai wanda da shi nasa ne shi Allah ba wani nasa ko babanka ne annabi in baka yi Allah ibada ba ka kadaita shi da bauta wuta zaka kyakkyawan misali shi ne dan gidan annabi Nuhu kai annabi Nuhu da ya matsa ya matsa da roƙon Allah kar a bari dan sai shiga wuta sai Allah ya kira shi yace masa innahu laysa min ahli innahu amalun Gairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi inni a'iduka an takuna minal jahilin ce wannan baya daga cikin ahalinka baya cikin jama'arka shi aiki ne kawai mara kyau kar ka ƙara tambaya ta game da shi kar ka ƙara tambaya ta game da shi sannan ga annabi nuhu ga annabi lutu matansu ɗan wutar jahannama ne saboda musu Allah ba kana ta ta ta abdaini min ibadina salihain fa kana ta kuma falam ya anhuma min Allah shay'a wa qila al-khulan nar maad dakhilin duk da annabawa ne mazajensu amma suna wutar jahannama ga annabi Ibrahim da mahaifinsa wai da kala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard wa liyakuna min al-mukminin mahaifinsa yana cikin wuta annabi Ibrahim amma kalla abin da zai baka mamaki kalli fir'auna Allah da kansa yace inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا a طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين a wannan ayar Allah ce Fir'auna ya yayi girman kai a bayan kasa da ya karshe ce yana daga cikin masu barna ka wani gurin yace innahu kana aliyan min al-musrifin Fir'auna iya daga cikin wato manya manya a cikin masu ɓarna da saba ma Allah kuma ka san barnar ta yayi da'awar uluhiyya yayi da'awar rububiyya ce ana rabbukum al-a'la ما علمت لكم من إله غيري يا أيها النبي موسى ولكنت ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يا كارم ولكنت كراش ولكنت تشي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كي يا هامان بن لي سرح لأني أبلغ الأسباب asbab as-samawati fa aqala ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu kadiba zai je sama gurin Allah annabi Musa amma matarsa bayan Allah ya halakar da shi amma matarsa ka kira ubangiji ta tarbi ne inda ka baitan fil janna ya ubangiji gina min gida aljanna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ka tsira tuni daga fir'auna da mummunan aikinsa ka tsere da ni daga dukkan waɗansu azzalumai malaman tafsiri suka ce ba ta mutu ba sai da Allah ya gina mata gida na musamman a aljanna amma ba ta da ce haka shi Allah ta ko ta'ala abin da kai da shi zai saka ma da haka yan uwa wannan wata ne da tuba da istighfari lalle mu dage da tuba mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu yi abin da ya kamata muna da zunubai da dama muna da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba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 to mu dage da tuba da istighfari mu dage da tuba da istighfari yanayin da muke ciki a ƙasar mu akwai damuwa a ciki yanayi ne na yankin mu na arewa ya shiga batan batakan kan babban abin da ya ja mana shine shugabannin mu na siyasa babban abin da ya ja mana sarakunan mu da yawa ba sa wakiltar mu babban abin da ya ja mana manyan malamin da ya kamata su wakilce mu su ma sun yi shiru babban abin da ya ja mana shine tsofaffin shugabanni da suke da dama sun gira wannan arewar ido ana neman kai ta ƙarshe domin abin da zai sa ka tabbatar an kai ta ƙarshe shine ka kalli noma duk wanda zai magana ce ma abin da yan arewa suke takama da shi shine noma da kiwo to wannan kiwon yanzu yana neman ya zama tarihi domin an biyo ta hanyar dabara da makirci ana haɗa fada tsakanin fulani da hausawa don haka kayan kiwon wasu a sace su wasu a kashe su wasu ma a ƙona su kuma wannan duka makirci ne na makiyanmu makiyanmu Allah ya gaya mana cewa in yaskafukum yakunu lakum a'da'an in suka jamce ku za su zama cikakkun makiya a gare ku amma mun kasa ganewa la yarqubuna fi mu'minin illan wala dimma ba za su taɓa wa mumini dangantaka ta jini ko ta alƙawari ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarjukum an dinikum in istata'u ba za su bushe ba suna yaƙar ku har sai sun raba ku da addinin ku matukar sun samu dama waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a so kike ku zama arna kamar yadda suka zama arna sai ku zama daidai da daidai amma in ba wannan ba su kyale ku ba yanzu kiwo yana neman ya zama tarihi fatauci yana daga cikin abin da arewa ta kama da shi kasuwanci to fataucin kasuwanci yana nema ya zama tarihi saboda in ka bi hanya jarinka miliyan biyar ne ko miliyan goma sai a kama ka a ce sai an kama miliyan hamsin wani gudun ku kai miliyan hamsin din kuma a karɓa kuma a kashe shi wani gudun a kai miliyan hamsin din su karɓa ce sai an ƙara duk dangin ku sai an cike shi gaba ɗaya kun dawo matsiyata kuma wannan yana daga cikin burin su mu zama matsiyata muna bara mun rasa yadda zamu a kashe wanda aka ga dama a zubar da jinin wanda aka ga dama an lalata noma an lalata ciwo an rama mu da zaman lafiya sannan sauran abin da ya yi saura yanzu ana makirce makirce a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza saboda mai duka wannan plan ne na yanzu ce cewa arewa an kassara mu sannan manyan 'yan siyasan mu wanda za su yin gwagwarmaya a nan gaba idan su yi ƙoƙarin kwato mana 'yanci ɗaya bayan ɗaya ana injake su a kama wannan a ce ya saci kaza a kama wannan a ce ya saci kaza a samu wanda suka yi shari'ar musulunci a ce waɗannan su kuma sun kawo wariyar addini a cikin an takurawa an takurawa kiristoci duk za a yi mana wannan mu kuma da mu da kishi ana kama ɗan arewa sai mutu ai shi ma azzalimi ne kuma shi ma ɓarawo ne to su wanda suka kama shi ba azzaliman bane ba ba bane dan me kuma suka kama shi ba ruwanmu da zaluncin sa amma dan me suka kama shi sun kama shi saboda yana musulmi saboda yana ɗan arewa saboda zai iya yin kokari da gwagwarmaya don a samu mana yanci wannan kawai shine dalili da haka mu ba ruwanmu da laifin sai je can tsakaninsa da Allah amma dole mu kishinsa don dole mu samar da mutanen da za su ɗanto mu daga hannun waɗannan mutanen da suke tsinannu marasa mutunci marasa albarka Ta kamata mu zo muna da wayewa wani ya ce faɗi shugaban da ka sani wanda ba a zalibi ba ne sai dai dai kuɗi dai za su sata za su sake wanda suka ga dama kowaye wannan shine ɗabi'arsa amma mu mun yadda wannan addinin Allah yana ɗaga shi ko da da mutum ne fajiri wa'annan mutanen su haɗu mu zo mu rigima mu ƙwato yanki mu abin da ya kamata banda an yi surutai zaɓe ma fa na 2027 da ƴan majalisu zo suka yi shi a cikin azumi makircin shi ne don ya zanto cewa mu muna cikin ibada muna cikin rauni ba za mu iya zuwa mu zaɓi wanda mu iya wanda muke so ba sannan an zo an ce zan nan ɗin din wato ya a ai amfani da transmission ba transfer ba mana karin ganin a wayarka wani ya kada a ta kai kaza ta yi kaza ta inda da bala'i a ba sai suka ce dole ta yi transfer saboda ga gurin polling unit zuwa ina zuwa collection center a nan za a canja komai kuma sai suka zo suka ce wai abin da za a yi wai in transmission din bai ba a koma dai wancan kaga mai yiwa suna da plan mai yiwa na ta hana wannan transmission abun ya aiki don a koma wannan kuma sai daga mutane suna murna wai an ce wai za a yi zaɓe ƙato bayan ƙato shi ma wannan su zai febari domin kun sani kuna kallon yadda wasu daga cikin 'yan siyasa ce ana zuwa za a yi zaɓe ƙato bayan ƙato mai iko zai turo security ya turo 'yan daba a kori mutanen wane a shiga layi bayan wani a ce shi ne ya ci mu abin da muke so free and fair election wannan shine abin da dokar ƙasa ta tabbatar shine abin da ya kamata a yi kuma kai ba zai ishe ka kunya ba a matsayinka na shugaba ka ringa jin tsoron mutanen da ka jagoranta ba za su zaɓe ka ba to me yasa ba za su zaɓe ka ba saboda ka cuce su ka ci amanar su ka sace kuɗin su ka talauta su ka sa su a cikin bala'i shi yasa kake tsoron cewa ba za su zaɓe ka ba amma in kai da ɗa ne kai ka yi abin da ya kamata to ka tsaya mutanen ka su nuna ga abin da kai mana duk wanda ga yana jin tsoron kar a zaɓe na gaskiya da gaskiya azzalimi ne ɓarawo ne macuci ne ya cuci al'umma ya sa su a bala'i ya sa su a musiba da haka bari ya biyo hanyar da zai ƙara karɓar mulki ya ci gaba da ƙwararsu wannan ya sa dole ne kowa ya je ƙuri'a wannan ne sa dole ne kowa ya zaɓi mutumin da yake ganin wannan mutumin kirki ne amma wa'annan azzaliman matuta, wanda ba sa san mu saboda addinin mu ba sa san mu saboda yankin mu ba sa san mu saboda matsayin mu to wannan dole ne mu voting su out amma wallahi mu voting waɗannan mutanen waje ba wallahi muka je 2031 duk wanda ya kuka shi ga kansa ba abin da mu gani ba sun cire subsidy sun ce mu ne za mu ji daɗi sun kawo tax reform bill sun kasa maganin security ga yunwa ka kalli noma noma an lalata noma systematically aka aka lalata noma domin an samar da abinci ya zama available yayi arha ka kashe dubu ɗari biyar kayi noma ka zo ka sayar da shi ɗari da hamsin saboda mai ka sai taki da dubu hamsin amma buhun masara ya dawo dubu ashirin ka je ka samu duk wanda ya noma a faɗi mutum ɗaya da ya ci riba babu shi yanzu ya za ka samu miliyan ɗaya kai noma ka samu ɗari shida ko ɗari biyar ko ɗari hudu kuma wannan shekarar ma ka ƙara miliyan ɗaya kai wani irin wani irin wiwi kake sha wani irin rashin hankali ne a tare da kai ka sa abu kayi a tare ɗari shida ɗari biyar kuma yanzu ka ƙara komawa to ba wanda ya ja mana wannan sai shugabanci shugabancin da ba ma murna da shi kuma ya zama dole ya zama tilas duk wanda yake da damar wayar da kan mutane wayar da kansu akan mutanen wannan dole ne kuma dole ne idan al'umma da gaske ce dole ne malamai su fito su faɗi gaskiya don su suka zo suka gaya mutane cewa muslim muslim addini ne muslim muslim kuma ya jefa mutane a cikin bala'i da haka dole su zo su bayanin gaskiya Allah ya taka da Dr. Ali Umar da alkhairi kullum yana kokarin wayar da mutane akan wannan haka malamai ya kamata zama su wayar da kan mutane kamar yadda ko wayar da su akan muslim muslim suka yadda addini ne suka zaba aka jefa su a cikin bala'i to kuma wajibi ne ku mutu bayani na dalla dalla domin sanatinmu ba sa wakiltar mu duk abin da aka kawo kawai sai ya wuce rab din mu ba sa wakiltar mu duk abin da ya kawo sai wuce lalle ya kamata duk sanata da duk rab da bai yi abin da ya kamata ba wallahi dole ku dawo da shi domin in an dawo da shi wanda ya hau zai wakilce ku kuma idan ya wakilce ku zai ringa jin tsoron za ku iya dawo da shi na ka zai abin da ya kamata yan siyasar mu na arewa ba su da kishi hatta a cikin siyasa ba cutar mu ake an cire chairman na INEC an kawo krista an cire minista na defense babban minista an kawo krista an cire shugaban jam'iyya an kawo krista kuma krista ma da za a kawo aini sai a kawo wanda yake gaba da mu wanda ya rubutu ya sanar da america cewa wai akwai christian genocide a nigeria wanda a sanadiyar haka suka zo suka kawo mana hari a sanadiyar haka suke so su kawo sojojinsu kuma in sun zo za su yi fyaɗe za su yi kwace za su ci mutuncin mutane kuma duk wanda suke zama ganin zai zama musu stumbling block wallah za su kashe shi wannan shine abin da yake faruwa a ko'ina amma mutane sun kishi magana saboda tunanin za a kama su to in ka kama sai me kamu kaɗai za ka iya in ka kama ɗin da ƙarshe da abin da za ka yi shine kisa in kai kisa sai me domin Allah ya faɗa ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند رب بل, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن كأن لا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum in sun kace kama aljanna zaka in sun tsare kace me manzo Allah an mai makiti wa idiyam kurbika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kin yi manzo Allah makirci ko da tsare shi ko su kashe ko su kore shi yi wannan kai ma za a ma dole ne a fito a bada gaskiya dalili uku ne ake faɗa gaskiya su ne kamar haka na farko don ka samu uzuri a gurin Allah cewa ka fada Na biyu, don a samu wanda suke sauran imani su ji tsoron Allah su daina. Na uku, don a zalimi ya gane duk zalincinsa akwai wanda bai isa ba ya isa ya kalli idan sai ya gaya masa cewa lallai wannan ba daidai kace ba. waɗanda da suka ce lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida sai suka ce ne ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun dan mu samu uzuri a gurin ubangiji dan mutane ji tsoron Allah da haka nasiya mu ga in siyasa na arewa wallahi muna cikin musiba muna cikin bala'i kuma abinda wannan yake nunawa shine gaba in muka tsaya bumi abinda ya kamata ba to gaba kuma bala'in zai fi wannan da kowa duk wanda yake tunanin ba zai yi zaɓe ba a cikin bala'i muke ka yi haƙuri duk ba ta maran da aka yi ka yi haƙuri ka je ka yi wannan ƙuri'ar mu haɗu gaba ɗayanmu mu yi abin da ya kamata kan mu rigima kan mi tashin hankali amma dai ga ƙuri'a muna wannan constitutional right ne ga ƙuri'a nan za mu je mu zaɓa kuma za mu kasa za mu tsare za mu raka har sai an gaya mana cewa wanda ba zai cutar da addininmu ba ba zai cutar da yankinmu ba shine ya mu shugabanci a ƙasar nan da kuma dukkan wani zaɓe sannan duk ɗan siyasa da kuka san cewa azzalimi ne yana gowayen bayan zalunci lallai ku haɗu ku dawo da shi ba ku da hanyar dawo da shi sai da wannan ƙuri'ar ba ku da wannan ko magudi za a yi sai an zo karfi ya dan kusa zama ɗaya ake magudi amma kun jefa dubu sun jefa ɗari ya za a yi muku magudi kuma sannan wannan shi zai na mun san me muke yi muna da yanci wannan ne zai sa ya zanto cewa yanzu kallifa sarakunan kudu wai suke neman a cikin inam kanu dan Allah ne mai laifin inam kanu ya kai laifin yan rufayi laifin bai fi laifin yan rufayi ba laifin yan rufayi ya kai inam kadu laifin kwankwaso ya kai na md laifin duk wani wanda ake kamawa dan arewa ya kai laifin md amma musa ya kuna mutum wakilce mu akan cabu mai da a ringa kama mana mutane ba wai musulmi yan arewa ne kaɗai barayi a kudu babu barayi mai sa ba a kama su sai namu kawai za a ringa kamawa mu kuma saboda mu da kishi ai dama azzalimi ne mutunci ne to wannan azzalimi mutuncin da kake faɗa ta nan za a same ka a karya ka sannan kuma a ci gaba da abin da ake yi ma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 اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجل أكبته رشدا